Dan masanin na Kano ya shura wajen zalakar zance da barkwanci a tsawon rayuwarsa yayin da makusantansa ke cewa mutum ne mai riko da gaskiya. Dr. Junaidu Muhammad na daga cikin aminan marigayi mai tamasile. Dan masani uba ne a wajena, aminin mahaifina ne, na biyu kuma ni na yi aure a gidansa. Mutum ne mai dattako, mutum ne mai matukar barkwanci, kuma mutum ne na kirki a zuci. mutum ne kuma mai kamanta gaskiya domin farkon siyasarsa ai ba npc ya shiga ba yana da alaka da aminu kano don malam aminu kano ya koya masa a makaranta nan middle school ta kano wadda ke kira yanzu rumfa college ka taɓa jin an kai mata masu da wani wuyanci ya yi sata ba ko da shi za mu zauna mu haɗu mu yi magana inda yake da bambance bambance ra'ayi a faɗa kuma a tashi a yi raha a yi manganu kowa ya tafi da ra'ayinsa Bayan shaharar da ya yi a harkokin mulki da siyasa, marigayi mai ta masile ya taka muhimmiyar rawa a fagen aikin malinta, kuma wasu daga cikin ɗalibansa sun yi fice a fannonin rayuwa daban-daban a Najeriya. Farfesa ɗan Datta Abdulkadir tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Libya, kuma tsohon ɗalibin marigayi ne a sakandaren lardi ta Kano. Muna daga cikin ɗalibansa da muka zo Provincial Secondary School Kano a 1956. Tun a wannan lokaci na ɗauke shi uba ni kuma ya ɗauke ni ɗa kai ma wajen aure shi yake mini alwalanci shi mu ne na tarihi da turanci ɗaya daga cikin wanda mu almajiransa akwai yanzu akwai aminu bashir wali bai makaman ringin muhammad ibrahim an yi rashin mutum mai gaskiya tun da malam aminu allah ji kansa ya gafarta masa ya rasu kano ya bar gibi dan masan ya fara cikewa to yau gashi allah ya karbi abinsa ni dai sani na in ba kwanan na ba dan masani ko bank account ba shi da shi ba shi da asusuwa ba Alhaji Yusuf Mai Tamasila da ya rasu ya bar mace ɗaya da 'ya'ya goma waɗanda ke alfahari da irin tarbiyyar da ya yi musu. Alhaji Muntari Mai Tamasile na cikin manyan 'ya'yan marigayin. Duk mutumin da izo nema alfarma magurinsa yana ƙoƙari ya yi, amma mu 'ya'yansa yakan ce ku yi ƙoƙari ku nema da kanku. wallahi bai taba daukan ɗansa ya kai shi wani guri ya ce gashi ai masa wani abu ba ko yana neman wata alfarma wallahi kai ɗansa ma baka isa ka zo kai masa wannan maganar ba domin ba zai ba idan aka ji sunan mu ana bude mana kofa da darajarsa amma dai shi ice ganawa wallahi bai taba yi ba an haifi ɗan masanin kano shekaru 88 da suka gabata ya yi karatun muhammadiyya da na boko ya yi aikin malinta ya zama ɗan majalisar dokoki kana ya rike mukamin minista daga bisani kuma ya zama wakilin Najeriya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin katil mauti ayar Ƙur'ani ce, duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta dau su man baba mahaifina ban manta ban manta Usman ba da ya haife ni bara ku ji halinsa, salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa, wanda shi ko da ma hira da mu ‘ya'yansa ke yinta, da mu yake yinta, amma malam mutuwa da ta tashi yankan gauna.